Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na dandalin siyasa daga nan sashen Hausa na Radio France International. To idan mai saurare zai iya tunawa a 'yan kwanakin da suka shuɗe shirin ya kawo muku yadda yakin neman zaben ɗan takarar jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar ya gudana a jihar Sokoton Najeriya kacokan. Don haka wannan karo zamu mayar da hankali kan yadda yakin neman zaben abokin fafatawarsa wato shugaba muhammadu buhari ya gudana a jihar akwa ibom a ƙarshen shekarar da muka yi bankwana da ita lokacin da shugaba muhammadu buhari ya iso katafaren filin wasanni na akwai biyu da ke birnin uyu kenan inda dubun dubatan magoya bayan jam'iyyar apc mai mulki suka taru don nuna goyon bayan su ga zarcewar shugaban kan karagar mulki al'ummar akwa ibom babu shakka ta yi wa shugaban kyakkyawar tarba inda har ma aka yi masa lalemar habin da yaren da al'ummar wannan jiha ke magana da shi inda suka kira shi mai gaskiya mai gaskiya jim kaɗan da wannan jinjina da yi an kaɗa taken najeriya wanda ya sa ɗaukacin mahalarta wannan taro tsayawa don karramawa ga ƙasar ta najeriya daga cikin manyan jigajigan apc da suka halarci wannan taro na yakin neman zaben buhari sun hada da uban jam'iyyar na ƙasa bola ahmed tinubu da shugaban jam'iyyar comrade adams shomole da darakta janar na yakin neman zaben buhari wato rotimi amici da dai sauran manyan 'yan siyasa da suka hada da gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisu da ministoci na da da na yanzu a yayin gabatar da jawabi ga wannan gangamin siyasar darakta janar na yakin neman zaben buhari rotimi cubike amici ya ce sun cika alkawarin da suka yi wa 'yan najeriya duk da tarin kalubalen da suka tarar we promise just three things We promise to improve on the economy. We promise to enhance security. Mun yi alkawari ne akan abubuwa uku kaɗai. Mun yi alkawarin inganta tattalin arziki, mun yi alkawarin kyautata tsaro, sannan mun yi alkawarin yaƙi da cin hanci da rashawa. Waɗannan su ne abubuwa ukun da muka yi alkawari a kai. Duk wanda ya ce mun yi alkawarin naira ɗaya za ta koma dala ɗaya, to lallai wannan mai siddabar ne. Wanda ya ce za mu rage farashin mai shi ma mai siddabar ne. Bayan mu kan karagar mulki, mun fahimci irin ƙalubalen da ke gabanmu. Ba mu san cewa sun sace dukkanin kuɗaɗen ba. Mun zaci suna da tausayin rage wani abu a cikin asusun ƙasar. Wannan ne ya sa muka yi takatsantsan kan alkawuran da muka yi wa 'yan Najeriya. Shugaban ƙasa ya faɗa mana cewa akwai ƙalubale a gabanmu. kuma dole mu dukkanin mai yiwuwa don ceto wannan ƙasa. Mu kanmu a matsayinmu na ministoci, sai da raɗaɗin canji ya taɓa mu. Mun fahimci cewa idan za ka kawo wani sauyi, to dole ne ya haifar da raɗaɗi. you must realize that it will come 'Yan Najeriya za su iya tunawa cewa kafin mu ɗare kan karagar mulki a matsayina na gwamnan jihar Rivers a wancan lokacin ba zan iya kwana a jihar Kano ba abin da ya sa aka tilasta min komawa birnin Abuja. 'Yan Najeriya za su iya tunawa cewa an kai hare-hare a Kano da Abuja. Amma tun da muka karbi madafin iko, an takaita hare-haren ne kawai a jihar Borno. Uban jam'iyyar APC na ƙasa a Bola Ahmed Tinubu ya yi amfani da damar wannan taro wajen mayar da martani kan caccakar da jam'iyyar adawa ta yi game da kasafin 2019 da shugaba muhammadu buhari ya gabatar a zauren majalisar kasar tare da faɗin cewa atiku ya samu zamiyar kafa a matsayar sakan kasafin kuɗin i read Na karanta martaninsu game da kasafin kuɗin da wannan gwamnati ta gabatar a baya-bayan nan. Na ga irin zamiyar kafar da Atiku ya yi game da matsayinsa kan kasafin kuɗin. Matsayinsa na tattare da rudani kuma abu ne da 'yan Najeriya ba sa fata. Our president Shugabanmu na neman tazarci za mu sake zaben Muhammadu Buhari don ci gaban wannan ƙasa. Za mu sake zaben jam'iyyar APC wadda za ta ƙarfafa muku gwiwa, wadda za ta faɗaɗa muku hanyoyin bunƙasa tattalin arziki. PDP ba za ta sake komawa kan karagar mulki ba, bayan ta yi wa tattalin arzikin ƙasar nan lahani a tsawon shekaru sha shida da ta kwashe tana mulki. Corrosive economy of PDP. we never back Shi kuwa shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Adam Ushomole ya kwarara yabo da jinjina ne ga shugaba Buhari. A man of impeccable integrity, one that is celebrated by fellow world leaders. Shugaba ne da ke jagoranci da misali, mutum ne mai gaskiya ainun, wanda takwarorinsa na sauran kasashen duniya ke lale marhaban da shi. Shugaba ne da zai iya ziyartar Amurka kuma har ma ya tsaya kafada da kafada da shugaba obama da shugaba trump ba irin shugaban da ba zai iya samun bisa ba ne a wajen najeriya Shi ne dai mutumin nan ɗaya tilo wato shugaba muhammadu buhari ɗaya daga cikin abubuwan da muka fi baiwa muhimmanci a yakin neman zaɓenmu shine batun kyawawan halayya kuma na fahimci cewa a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe 'yan adawa musamman na jam'iyyar pdp na ƙoƙarin neman lakar jifan shugaba buhari kuma a yayin da suke ci gaba da yin haka jama'a na ci gaba da musu dariya to ko me uban tafiyar zai ce wanda domin shi ne aka shirya wannan gagarumin gangamin siyasar a jihar ta akwa ibom ga dai shugaba muhammadu buhari da kalamansa da suka kunshi irin sauyin da ya kawo wa al'ummar kasar a cewarsa musamman ta fannin tsaro da yaƙi da cin hanci da rashawa. The civil war in the northeast has been really won in the sense Ana iya cewa an samu nasara a yakin da ake fama da shi a yankin arewa maso gabashin Najeriya musamman idan aka yi la'akari da cewa a lokacin da muka karbi madafin iko Kungiyar Boko Haram na rike da ƙananan hukumomi har guda sha bakwai a jihohin Borno da Yobe, amma yanzu a zahiri babu wata ƙaramar hukuma da ke karkashinta Kungiyar ta koma ɗaukar matasa musamman mata domin taimaka mata wajen ƙaddamar da hare-haren kunar bakin wake a majami'u da masallatai da kasuwanni da kuma tashoshin motoci. Ina mai tabbatar muku da cewa nan kusa za mu kakkaɓe waɗannan mutane baki ɗaya daga ƙasarmu. A game da tattalin arziki kuwa, babbar matsalar mu ita ce rashin aikin yi. Mun yi sa'ar samun damuna mai kyau shekaru biyu a jere. Wannan ya sa mun samu tsaron abinci. Food security in the question of corruption a game da yaƙi da cin hanci da rashawa kuwa zan ɗan yi waiwaye kaɗan a nan a lokacin da nake matashi kuma nake kan kujerar shugaban ƙasa a mulkin soji na kama mutane da dama kama daga shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamnoni da ministoci inda muka shaida musu cewa ana zargin su har sai sun wanke kansu da kansu ni kaina an kama ni an tsare amma a lokacin da na ɗare kan kujerar mulkin farar hula na yanke shawarar bin tsarin da wannan mulki ya amince da shi waɗanda ake zargin su da cin hanci za a gudanar da bincike a kansu kuma za a hukunta masu laifi ina bai tabbatar muku cewa mun karbi zunzurutun tsabar kuɗi kuma mun bullo da tsarin asusun bai ɗaya inda dukkanin kudaden gwamnati ke shiga cikin wannan asusu. Abin da ke nufin cewa za a iya sanya idanu a kan wannan kuɗi da kuma bayar da bayanai a kai. Za mu samar da tsaro a wannan ƙasa, za mu tsayar da cin hanci da rashawa. Ina yi muku godiya. We are going to stop corruption. I thank you very much. Su ma dai mata ba a bar su a baya ba wajen shiga gangamin yaƙi da tazarcen Buhari inda wakiliyar matan ta ƙasa ta tunatar da al'umma dalilan da suke ganin ya dace a sake zaben shugaban karo na biyu. My women from South South, I bring you greetings from the 'yan uwana mata da ke yankin kudu maso kudanci ina mai miƙa muku gaisuwa da na taho da ita daga shalkwatar jam'iyyar apc a abuja wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari ta sanya mu alfahari ta kyautata mana kun san cewa akwai tsarin kuɗin tallafawa ƙananan 'yan kasuwa sannan akwai shirin ciyar da 'ya'yanmu da ke makarantar boko har ila yau akwai shirin karfafawa matasanmu kuma nan gaba akwai tsare-tsare da dama da za su amfanar da mata da ƙananan yara don haka ina kira a gare ku mata da ku fito kwanku da kwarkwatarku da mazajenku da 'ya'yanku da jikokinku da tattabakunninku don sake zaben shugaba buhari a shekarar 2019 and re-elect our dear president come February 2019. An dai cashe sosai a wannan taro inda hatta wasu jigajigan jam'iyyar ta APC da suka hada da Adam Ushimole da Rotimi Amici suka cashe da rawa. kuma saurare a nan shirin zai disa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman Nura Ado Suleiman da ya ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu lafiya. thank you